وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا Ya komo minai, me zai hana ku yi jihadi a kan tafarkin Allah don ɗaukaka kalmarsa da tseletar da masu rauni daga cikin maza da mata da yara, waɗanda suke addu'a suke cewa, Ya Ubangijinmu, ka fitar da mu daga Makka. saboda zaluncin mutanen cikinta na yin shirka da Allah da ta'addanci a kan bayansa, ka ba mu wanda zai jibinci lamurranmu da kula da kiyayewa, ka ba mu mai taimako wanda zai kare mu daga cutarwa.